Tumar sauraro barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci kamar yadda aka sani suna sunana ya Dauda. Wannan shiri dai sabon shiri ne da muka kirkiro muku masu sauraro a wannan shafi na podcast da masu sauran shafukan sada zumunta na Facebook da kuma Instagram inda ta nan ma za mu rika kasancewa da ku masu sauraronmu. mu. wannan shiri dai zai dika duba batutuwan da suka shafi mata kai tsaye da ma baɗini batutuwan da ma ba kasafai ake jinsu ba ko ake tattauna su. Tuma sauraro kasancewar za mu taɓo batutuwa ne da suka shafi mata ina ga ya kamata a ce a kashin farko na shirin kafin mu tsinduma cikin batutuwan ka'in da na'in ya kamata mu dubi matsayin mace a cikin al'umma. To domin tattauna wannan batu ina tare da fitacciyar nan a jihar Kaduna, fitacciyar mai wayar da kan mata akan batutuwan da suka shafi zamantakewa musamman ma na aure wato shugabar kungiyar babbar mace mai aji wato Hajiya Khadija Sa'ad ita ce take cikin shirin namu a yau. To Khadija kai tsaye idan muka nufo gare ki za mu so ki bayyana mana irin rawar da mace take takawa a cikin al'umma. Akan ce mata su ne iyayen al'umma mata in ba ku ba gida in kun yi yawa gida ya gyaru wannan haka yake. To Khadija gare ki. mace tana taka muhimmiyar rawa a cikin al'umma in muka duba za mu iya cewa akwai bangaren da ya shafi wato mace a cikin gida. ita ce ki jagora na al'amuran cikin gida ita ke kulawa da mai gida ta kula da 'ya'ya ta kula da dukkanin wani al'amari da yake gudana a cikin gida masu aiki ne da shi gidan kanshi wanda zaki ga idan aka ce babu mace gida duk yanda ya kai dole za a ga akwai tangarɗa abubuwa ba sa tafiya daidai yanda ya kamata to wannan role ɗin da mace take playing a cikin gida the same role ne mace take playing a abin da ya shafi gurin aiki da sauransu za mu ga cewa dukkanin aikin da ya zama akwai mata a ciki to an aka yi ma abin kallo mai kyau za a fahimci akwai wani gudunmuwa da mata suke badawa dangane da yanda wannan ayyukan suke tafiya kuma da na tabbata za a ga ana samun nasarori dangane da yanda aikin zai tafi kasancewa mata suna cikin gurin saboda haka ta rawan da mace take takawa gaskiya muhimmin rawa ne ba wai ɗan kaɗan ba na wasa ba kuma mace a matsayinta na mace ita ce uwa ita ce kuma uwar kowa da kowa sannan kuma ita ce uwar al'umma to khadija ban tari hanzarin ki ba ta fannin zamantakewa wani irin gudunmawa mace take bayarwa ko ma wani irin rawa take takawa a wannan fanni a bangaren abin da ya shafi zamantakewa misali mu zama na iyali za ku ga cewa mace rawan da take takawa muhimmiyar rawa ne a tattare da lamarin da ya shafi iyali baki daya sannan kuma duk wasu matsaloli da ake samu yawanci a cikin gida idan ya zama cewa macen da take cikin gidan mutuniyar kirki ce kuma tana yin abin da ya kamata wallahi za ku ga ba za a samu wannan matsalan ba ko da a ce mai gidan yana da matsala ita a matsayinta na mace tunda ita ce jagora ta bangaren tafiyar da al'amuran cikin gida za ta san yadda za ta sanya shi kan shi mijin akan hanya saboda ita mai ba da tarbiyya ne da 'ya'yan cikin gida da ma mai gida kan shi to idan mace ta yi abin da ya kamata za ku ga cewa zamanta a gida sai dai a yi ta alasan barka cewa wane ya yi sa'an mata gaskiya wani su wane sun yi sa'an uwa da sauransu. Ta muna godiya Khadija da wannan gudunmawa da kika bada. To za mu iya cewa shirin ya faru ne daga jihar Kaduna, wasu dai sukan ce jihar Kaduna amma mu mukan kira da gida, domin duk wanda ya bar gida, gida ya bar shi. To kasancewar Khadija ta faɗa mana irin gudunmawa da irin rawar da mata suke takawa a zamantakewa a gida a wurin aiki, to ina ga ya kamata mu lalibi ɗaya daga cikin mata da za su bayyana mana su a matsayinsa na mata wani irin rawa suke takawa, wace irin gudunmawa suke bayarwa ga al'umma ganin cewa an zama tsintsiya ki ɗaya kuma al'umma ta ci gaba. Sunana Zinatu Musa a matsayina na uwa. ina iya ƙoƙari wajen ganin na ba ma yara na tarbiyya na kula da su ta yadda za su zamo al'umma nagartacciya ta fannin zamantakewa ina iya ƙoƙarina wajen ganin na zauna da makota na lafiya sannan kuma da dukkan wani wanda Allah ya haɗa mu'amala ta da shi nakan yi ƙoƙari in ga na zauna da shi lafiya domin da zaman lafiya shine ake samar da al'umma ɗaya sannan kuma dukkan waɗannan abubuwan suna faruwa ne idan aka ce a baya akwai uwa jajirtacciya sannan kuma uwa ta gari ita ce takan samar da zaman lafiya a cikin al'umma sannan kuma ta ba ma yaranta tarbiyya mai kyau yadda za su zamo abin alfahari ba wai su zamo ana cewa a sha ba to ya kamata a ce dukkan wata uwa ta zama ta jajirce wajen ganin kula da yaranta kai ba ma 'ya'yanta ba har da 'ya'yan makotanta tana kula da su saboda abin da ɗanka ya fita da shi ya samu daga gida shine zai fita idan ya zamo na kirki a gida shine zai fita a waje ya zamo na kirki har waɗanda suke tare da shi ɗin ma ya sama musu da ɗabi'u na kirki kuma sannan mu san su waye ne suke mu'amala da 'ya'yayenmu saboda a haka ne za mu tantance mu gane ina ne 'ya'yanmu suka fuskanta. To mata mu ne da iyayen giji kamar yadda ake faɗi. Tuma sauraro a nan zan yi sallama da ku sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Za ku iya samun mu a shafinmu na Instagram mai suna in underscore ba underscore ku. Tuma sauraro kasance lafiya.